أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan mu da wannan yammaci na talata yammacin ishirin da takwas ko ga watan uku watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya muna cikin masjid nurin islam inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi شرح السنة نا إمام البربهاري رحمه الله ولا ابن الفوزان يوا شرحا الله يدل بيسو غبا دا رحمه Allah ya haɗa mu da su jannatin firdausi cikin yardarsa. To, muna cikin inda malam yake yi mana bayani akan yadda duk duniya ta gurɓace ba za a bushe ba sai an samu waɗansu jama'a waɗanda suke su ahlul haqqi wa sunna ne suna nan akan gaskiya suna kuma rike da sunna shi yanda duniya za ta juye ta zamanto bidi a'a to sai an samu waɗanda suke rike da sunna a ciki cikin ci gaba da bayani mun karanta ainihin bayanan shi malam imam albarbahari rahimahullah yanzu malam yana ci gaba da yi mana sharhi mun tsaya daidai inda ya ce wa ya hadi bihim gairuhu to za mu tashi ƙauluhu wa yuhyi bihim sunan irin waɗannan mutane eh ba nan ba ne? na? to a ina muke a ina ayat take na? ya iya wallazi na amanu? ta Allah mana gambatar mun karanta hadisin da yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati ala al-haq ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى yace falhaku ita gaskiya zaƙin tana nan wa ahluhu jama'ar gaskiya ma baƙo na suma suna nan wa in qallu fi ba'dhi wato sinin ko da sun yi karanci a wasu shekaru aw ba'dhi al-awqat ko kuma wasu lokuta fa inna allaha la yudayyi'u hadha al-haqq abadan Allah ba zai tozartar da wannan gaskiya ba har abada walakin yajibu ala man tamassaka bi hadha al-haqq wajibi ne akan duk mutumin da yake rike da wannan gaskiya an yasbira alaihi yayi hakuri akai wa yasbira ala ma yalqa yayi hakuri akan abun da zai gamu da shi na tsangwama da ainihin cutarwa wa illa fa inna Allah jalla wa alla jalla wa azza la yudayyi'u hadha al abadan to ai Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tozartar da wannan gaskiya ba har abada bal yuqayyidu lahu ansaran sai ya sama wa gaskiyar mataimaka wa atba'an ya sama mata mabiya wa qad yantaqilu min makanin ila makanin kuma haka za ka rika samun gaskiya wani lokaci ka ji ta nan, wani lokaci kuma sai ka ji ƙarya ta mamaye gun sai ka ji kuma gaskiyar ta bulla a can haka al'amarin yake amma ba a rasa ta fa'iza turika fi makanin ƙayyaballahu akharina kama qala ta'ala idan aka daina riko da gaskiya a wani wuri sai Allah kuma ya kawo waɗansu a wani wuri sai su kullo sai su ci gaba da yaɗa ta suna kira a kanta suna rushe gaskiya a inda suke shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake wa in tatawallau idan kuka juya wa gaskiya baya yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canja ku da waɗansu mutanen da ba ku ba Umma, la yakunu amsalakum sannan ba za su zama irin ku ba su su idan suka zo za su ci gaba da taimakawa gaskiya ne ba za su yi kokarin bunne gaskiya su yada ƙarya ba wa kama qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yarda da Allah kuka yi imani da abin da Allah ya saukar na gaskiya man yartadda minkum duk mutumin da fa kuma ya dawo ya yi ridda daga cikinku kar ya yi tsammanin imanin sanada zai kai shi gaci matukar ka yi ridda to ka lalata aikinka gaba ɗaya da ka taɓa aikatawa duk wanda ya yi ridda an dinihi daga addininsa fa saufa ati Allahu bi qaumi Allah yace da sannu zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum wanda yana son waɗannan mutanen saboda suna rike da gaskiya duk wanda yake rike da gaskiya ko Allah yana son ka yuhibbuhum yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son sa azillatin alal mu'minina zaka ga ba su da girman kai inda tsakanin su da masu imani ne a izzatin alal kafirina zaka ga masu nuna izza ne idan tsakanin su da kafirai ne ba sa nuna ba sa rusunar da kansu su kaskantar da kansu su wulaƙantar da kansu a ƙarƙashin kafiri amma za su iya yin tawabu'i da yakana da ƙana'a a ƙarƙashin ɗan uwansu mai imani sai ka ɗauka tamkar maƙorata ne amma soyayya ce da jin kai da girmamawa da yake gudana tsakaninsu da masu imani amma babu sauƙi babu rusunawa tsakaninsu da wanda yake kafiri a izzatin alal kafirina sannan za ka same su yi na fi sabilillah suna ɗaga addinin Allah suna jihadi cikin tafarkin Allah don Allah suke jihadinsu karantarwarsu don Allah karatunsu don Allah wa'azinsu don Allah shauraron wa'azinsu don Allah gina masallatansu don Allah gina makarantunsu don Allah taimakon ɗalibai don Allah taimakon masu karantarwa don Allah duk abin da za su yi na gefen addini za ka same su fi sabilin lahi suke Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a la ya kafu na lauma tala’imin ba sa tsoron zargin wanda zai zarge su in dai har gaskiya suke rike da ita to in ma ka ga dama ka yi ta zargi ba sa tsoron zarginka kuma ba za su sassauta ba don zargin mai zargi. kuma ba za su ja baya ba don zargin mai zargi kuma ba za su dena ba don zargin wanda zai zarge su zalika fadlullah wannan kyauta ce ta Allah falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala da yayi musu yutihi man yasha'u yana ba da irin wannan falala ga wanda ya so wallahu Allah wasi'un mai yalwa ne ga wajen ni'ima da kyauta da baiwa alimun kuma masani ne ya san inda ya dace da ya aje ni'imarsa da ya bayar da kyautarsa ya fi sanin wa'inda kuma suke yi domin sa Allah masani ne don haka wannan aya tana kiran masu imani tana gargada su kada su zamanto wata rana su zama tarihi da mu ne muka yi kaza da mu muke kaza da da mu ake kaza akwai matsala kar ka dauka in kai imani shikenan wannan imani ya tabbata shikenan sai gidan aljanna a shaidan fa baya damuwa da wanda bai yi imani ba ya fi damuwa da masu imani kullum yana bibiyar masu imani masu kokari su yake bi yana raunana su tun kana yi kana ɗan ƙoƙari har ka dawo kana rauni kana rauni kana ɗan yi dai sama sama sama sama har ka dawo wata rana a daina jin duriyarka wannan abin da shaidan yake yi wa masu imani sai ya rika sa maka kasala ya rika sa maka kasala sai kana rage tafiya kana rage tafiya kana sando kana sando wata rana sai a same ka kwance kawai kuma shaidan din nan babu ta inda baya bullowa akwai shaidan akwai shaidanu akwai kuma shayatinul insi wal jin shaidanun nan cikin mutane akwai su cikin aljanu akwai su wani shaidani don kai abokantaka da shi to sai ya rika nesanta ka da mutanen kirki ko da yaushe kokari yake ya ga ka bar wannan tawaga ta mutanen kwarai sai ya rika yi ma latta ya rika kebe ka ya rika nuna shi masoyinka ne yana nuna maka alkairan zama da shi ya rika nuna maka illar zama da waɗannan mutane na kirki inda kake zuwa kana karuwa sai ya rika ainihin sa maka shakku da haka da haka da haka har a daina ganinka ballantana kuma shaidan da yake gudana a jikin mutane tamkar yadda jini yake gudana wanda Allah ya ce yana yin wasiwasi a cikin zukatan ‘yan adam yanzu nan sai rika sawa mutum shakka shi yasa Allah ya ce ya ku masu imani man yartar da minkum an dini duk wanda ya yi ridda ya daina taimakon addininsa kar ya ɗauka addinin zai mutu don ka bari shi daɗin addini kenan yau kana fushi ka bari a lokacin za ka ga wasu suna yi kuma sai hasada ta dame ka sai kai ta jin haushi da ka bari so kake ta ga kowa baya yi to a lokacin kuma ya ga abinda da da kai kake yinsa kana ga in ka bari ba mai yinsa sai ka ga wasu suna yinsa har sun fi kama yin mai kyau haka addini yake fa sawfa yati Allah bi da sannu Allah zai zo da wasu mutane waɗanda dama su masu yi don Allah ne kai kila dama ba don Allah kake yi ba tunda dai kawai daga yin wani abu ka fusata ka koma gefe to dama ƙarya kake ba don Allah kake yi ba me yi don Allah ba zai bari don wani ya bata mai rai ba to su za su zo kawai Allah yana son su suna son Allah yuhibbunahum wa A azillatin alal kafi alal mu'minina a izzatin alal kafirina su za ka same su tsakaninsu da muminai salim alu amma fa ba sassauci tsakaninsu da arna sannan ga jihadi don Allah na fi sabilillah wala ya na laumata la'imin zargin wanda zai yi zargi ba zai hana su jihadi ba jihadi yana nan kowane irin aiki ka dage wanda addini zai ci gaba jihadi ne duk wani jihadi da za ka yi babu kamar ka yi jihadi wajen karantar da addini wajen karatu wajen ainihin wazi shiryarwa shirya wannan ba ƙaramin jihadi ba ne jihadi babba babu kamar ka yaƙi jahilci duk yadda kake yin jihadi kana yaƙar kafirai in baka yaƙi jahilcin da ke tare da kai ba to har yanzu ba ka bar babban jihadi babban jihadi ka yaƙi jahilci kafin a sa sahabbai su yaƙi kafirai sai da suka yaƙi jahilci tauhidi Aqida ta zauna shekara goma sha uku ana tsongoma su suna da damar da za su rama Allah ya ce a'a ku yi karatu tukuna ku yi haƙuri lokaci zai zo ku dai ku yi karatu tukuna sai da aka dawo madina lokacin Aqida ta zauna an tabbatar da cewa yanzu kam kadaitakar ubangiji ta gama zama tare da su kafin suka soma jihadi na takobi babban jihadi shine ka yaƙi jahilci ka tabbatar da ka kori shirka kusa da kai ba ka tare da bidiya to babu wani jihadi da yake gaba da wannan amma don kana tare da shirka kana tare da jahilci bidiya baka san ta ba baka san shirka ba baka san daidai ba baka san ba daidai ba don ka dauki takobi ka je an kashe ka ba maki a kashe banza to kai baka san ma addinin ka ba kila ma jihadin ka je ka ce za ka yi shi da da da sihiri sai ka ɗaura kayan sihiri ka je ka ce Allahu Akbar eh sai a kashe arni to wanda ya yi sihiri ya tafi zai yi jihadi da tsabi da buraye da komi kan aka kashe shi banza aka kashe wallahi an kashe arni mushiriki aka kashe don an kashe ka kana ɗaure da gumaka to ina jihadi to babu kamar jihadin da za ka yi duka ka yaƙi jahilci ka tabbatar da ka fahimci mai kake a addininka don haka kada ka yadda ka yi ridda kuma ka doge akan haka gaskiya duk inda ta kullo maka kai ka aikata ta kawai kar ka ji tsoron zargin wanda zai zarge ka don kyauta ce ta Allah Allah ne ya zabe ka zalika fadlullahi yutihi man yasha fa hada damanun min Allah wannan baiwa ce daga Allah jalla wa ala ihazal hadzal haqq yayi ta ga wayannan bayin Allah saboda ya wanzar da wannan addini don in babu irin wayannan mutanen masu yin aiki tsakani da Allah ba don matsayi ba ba don a kada da su ba ba don a raya da su ba ba don a dama da su ba ba don a sha da su ba a su don Allah kawai suke yi to ba don ana samun irin wayannan ba da addinin babu shi yanzu amma duk masu yi don kawai wata manufa ba addini suke yadawa ba Allah subhanahu wa ya yi haka ne don ya wazzar da wannan gaskiya wa annahu sayuqayyidu lahu man yaqumu bihi wa yahmihi ko da yaushe kuma sai Allah ya tayar da waɗanda za su ainihin taimakawa wannan addini wa yahmihi su kare shi fal inda hadarin yake laysa ala ala biya ba wai akan tozartar addini hadarin yake ba lakin alhabar walaina hadarin akan mu yake nanu lamnata natamassak da hadha din in har ba mu rike wannan addinin na asali ba hadarin nan yake ba wai hadari a ce addini ya tozarta babu kamar a ce kai ba kai ne kake rike da addinin gaskiya ba wa nasbira alaihi kuma a ce mun kasa hakuri a kansa abu kaɗan kawai he fusata ka ka bari abu kazan sai ya tsorata ka kana karkarwa ka koma gefe ka bari wallahi ina tabbatar maka yanzu a jarrabawa kaɗan da za a aiko mana nan da za ka ga an daina yin abubuwa da yawa wanda kuma idan da musulmai da shugabannin musulmai za su tsaya su ce kai wannan fa ya shafi addinin mu ba zai yi ba wallahi ba za a yi ba to amma saboda tsoro da dama ba don Allah ake ba kawai ga an ja baya duba damuwar da muka samu wasu kwanaki da suka wuce can da masallatan kansu salawatu duk aka sai mana su kana ji kana gani wani dai kai sallah a gida al'ali kuma ba abin da ya zo wajen mu wanda idan da shugabannin mu sun ce a wannan fa bai shafi gefen sallan mu ba za mu je mu yi sallar mu mu koma gida da ba wanda ba don shugabannin duka musulmai ne sarakuna musulmai ne yawanci kowa musulmi ne in muka ce a garinmu ne mu kan za mu yi sallah a masallaci duk abin da ya ana mu sallah to ai ya gama kashe mu to menene ko muke tsoro bayan an gama kashe mu a wajen yaƙi ma an ce mu yi salatul jama'a ballantana ba yaƙin sannan a hana mu salatul jama'a kaga jarrabawa yar kiriske za ta zo he ka rena wa musulmai wallahi da mu da manyan mu duka he a rena to kai ba babba ba ne manyan ma sun jago gefe suna ta tsorata ku su suke duk wanda ya buɗi baki ka ji tsorata ku yake duk wanda zai magana ba zai shajja ku ba sai dai ya tsorata ku ba zai taimaki addini ba sai dai ya taimaki dokar ƙarya wannan akwai matsala to wannan addinin kuma shine rayuwarmu shine tsayuwarmu a duniyan nan in matukar muka rabu da addinin nan rayuwarmu ba ta da wani amfani rayuwar ta zama ta banza duk lokacin da aka kasa samun jagora mai kira akan gaskiya wallahi an yi asara domin jagora ɗaya sai ya shajja a miliyon sai su kasance mutanen gaskiya jagora ɗaya sai ya rauna na miliyon sai kaga sun zubar da eh, niyoyinsu masu kyau gaba ɗaya an watsar an zauna an yi dirshan to Allah ya kare Ya yace to ba wai rai tabayyu wato riyauddin ba wai shi bane ba lakin al khataru alaina nahnu illam natamattab bi hadha ad-din idan aka ce ba mu yi riko da addinin mu gangan ba wa nasbira alaihi mu kasa haƙuri akan addini abu kaɗan kawai sai mu haƙura abu kaɗan mu tsorata abu kaɗan mu fusata abu kaɗan kawai mu kama karkarwa mu ba za mu yi ba matun da haka ne matukar ba ma haƙuri akan addinin mu to babu kamar wannan a hadari wa innahu yu'khadhu minna wa yu'ta li ghayrina inda hadarin yake kenan ba mamaki yu'khadhu minna sai a karbe addinin minna daga wajen mu wa yu'ta li ghayrina sai a ba wasu sai kaga wasu sun karba suna yi kai kuma ka koma gefe kana zamanin da in ba kai ba addini bai yiwuwa sai Allah ya karbe shi daga hannunmu kawai sai ba wasu kaga kuma yana ci gaba to ba ba hadarin da yafi wannan ba hadarin da yafi haka wallahi kamar a ce an an karbe addini a hannunmu an bayar da shi ga wasunmu fa alaina abinda ke kanmu yanzu an na kafa ala an fufina wallahi mu ji wa kanmu tsoro kada irin haka ta faru a ce da mu muke yi yau gashi ba mu bane mu mun bari muna tsammanin in mun bari ba mai yi kuma wasu sun karba suna yi ba hadarin da ya fi haka li Allah yu kaza minna don kada a kai ga karbe shi wajen mu shine hada din wannan addini din wayu ba a bayar da shi li ghairina ga wani mu wani halika mu ko mu halaka yi duk wanda aka karbe addini a gunsa aka ba wani shi ya halaka yi ba ka da sauran rayuwa mai kyau duk rayuwar da za ka yi matattar rayuwa ce matukar ba ka tare da addini ƙauluhu hula ya zalun na inda malam ya ce mutane ba za su gushe ba fi isabatin suna cikin waɗansu jama'a min ahalil haƙƙi waɗanda suke rike da gaskiya duk yadda aka gurɓace sai an samu ahlul haƙƙi. wa kuma wallahi sai an samu masu raya sunna ka zan ba abin da ya takura duniya kamar sunna sunnan nan dai da za a samu hanyar da za a bi a ce an kashe ta an daina jin ɗuriyar masu binta to da kowane musulmi ma an daina faɗa da shi ba wanda zai yi faɗa da mu da a ce mun watsar da sunna ba duk mun bi kawai mun kira kanmu kawai mu ga mu musulunci ne kawai man ba ruwan mu duk da kowa ya ga dama ya yi. to da ba ruwan arna da mu amma kaga cewa sunnan nan don ita sunnan nan za ta binciko maka asalin addini ne me sunna hanya inda manzon Allah ya bi yanda ya yi inda ya ce inda ya hana inda ya bi da sahabbansa ku ce sai an bi nan to kuma arnan duniya ba sa son haka yanzu kaji sun damu da wani duk wani ɗan bidiya har ne ya damu da shi bai damu da shi ba har ziyara ma za ka ga suna kai wa juna har ziyara za su rika kai wa juna ai mu duk ɗaya ne ba komi amma ahli sunnati wal jama'a ba a su ne yan ta'adda su ne yan tada tsaye su ne yan fitina su ne waɗanda ba sa bin dokar gwamnati su ne kaza su ne kaza wai kawai fa don sun fi kitabu wa sunna don sun ce qur'ani hadisi wai don ne ba za ku bar aya ba haka kawai ga doka ba za ku bar ayan ba ku bi wannan dokar ga dokar mai rai sai ku bi dokar abun da ya dade wai wannan dokar fa ta yanzu ke yanzu da ranta yanzu ita ake yi ya za ku taka ta ku bi wata dokar da take rubuce hmm? ga dokar wanda yake raye yanzu ya ce ya hana ku kuma ku ce wai ga abun da manzon Allah yake ina yake yanzu in ban da neman fitina ina yake wannan fashi ne abin duniya take cewa to babu wanda ya dami duniya kamar mai bin sunna saboda shi duk abinda zai yi sai abinda da ya gani an ce masa ya yi a Qur'ani sai abinda ya gani an ce masa ya yi a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma idan da an gane ba abun da zai kawo zaman lafiya kamar in an bi kitabu wasu sunna wallahi duk tashin hankalin nan ba abun da ya kawo shi ban da barin kitabu wa sunna yanzu duk wasu 'yan ta'adda masu kinnafi masu fashi masu sata masu yaɗe masu duka bin gaskiya ya sa suke yi kautewa gaskiya idan da suna makaranta ana karantar da su da babu wani wanda zai maka kinnafi ko idan da qur'ani suke bi za su idan da sunna suke bi za su akwai dan fashin da zai tare kai kwace ma kaya bayan ga ayoyi sun hana to wallahi ba abun da zai kawo zaman lafiya kamar abi qur'ani abi san manzo Allah duk wani dan ta'adda zaka samu sai da ya kauce wa kitabu wa sunna kafin ya zama dan ta'adda amma duk mutumin da yake kan kitabu wa sunna wallahi ba ɗan ta'adda ba ne shi abokin gaban ɗan ta'adda ne don ƙur'ani bai taɓa karantar da ta'addanci ba sunnar manzo Allah ba ta taɓa karantar da ta'addanci ba duk ɗan da kaga ya kangare wa ubansa da uwarsa to baya rike da kitabu wa sunna ku bincika da kyau don ƙur'ani ya hana a kaucewa iyaye ya umurni da abi iyaye duk mutumin da kaga baya shiri da makwabtansa sai da ya kauce wa kitabuwar sunna don kitabuwar sunna ya ce ka nemi makwabtanka ku haɗa kai ku shirya da su haramun ne ka ci zalin makwabcinka ko ka ɓata masa rai har ma aka ce babu mutumin banza kamar mutumin da ba a amunta da shi ba a makwabta ka gaya mini babu mutumin da zai cuce ka a kasuwa matukar yana rike da kitabuwar sunna don ƙura'ani ya karantar da mu yadda kasuwanci yake ko duk wata mu'amala mai kyau babu inda zaka same ta sai in kana bin kitabu sunna to amma wa'inda suka fita daga waje suka ce su ba su ba kitabu sunna suna ta'addanci sai aka ce wai su ne na kirki masu bin kitabu sunna su ne yan ta'adda to ashe gaskiya ce ba a so gaskiya ce ba a so duk wani tashin hankali da yake faruwa a duniya in ka duba jahiltar kitabu wa sunna yake kawo yanzu ba ana rana ta faɗa ba tsakanin manoma da makiyaya yanzu makiyayin da yake zuwa makaranta zai ɗebi shanu ya fada ya ya tura su cikin gonar wani eh ba zai tura ba saboda yana waje da kitabu wa sunna shi yasa yake cin gonakin mutane amma duk almajiri duk makiyayin da yake yana karatu ko ubansa yana karatu yana yana masa faɗa akan ya tsaya a yanda Qur'ani da hadisi yace wallahi ba zai ci gonar wani ba duk yan ta'adda ne suke kiwo wa'anda suke waje da kitabu wa sunna duk wa'anda kaga suna cin gonakin mutane ko da ya haddace Qur'ani ƙarya yake ya bar Qur'ani ya bar Qur'ani wani wai an kama shi wai ya kama wani ana ta almajirai ne a sassauta lokacin da aka kama alaramman nan mala Ahmad yace ka ina za mu samu wannan kuɗi almajirai ne yace to ai mu ma almajiran ne mu ma da kuka gan mu anan almajirai ne to amma na banza almajirai na banza tun da kun wazar da abun da qur'ani yace kun yi karo da ayar qur'ani ta hana zalunci kun yi zalunci ko ta hana cuta kun yi cuta ta hana danne haƙin wani kun danne ta hana sai da wato ɗa kun tsayar sunna ta ce babu mutumin da ya fi zalunci kamar wanda zai kama ɗa mai yanki ya saida shi tamkar bawa yanzu me ake yi sai a kama mutum mai yanki sai a zo a tsora kuɗi sai an saye shi yanzu wayannan yan buwa sunna ne za su yi wani duk tashin hankalin da kuka gani wallahi rabuwa da kitabuwar sunna shi yasa inda ana tsaune a cikin makarantar Qur'ani da hadisi duk matasanmu mutanen kirki za su zama ba wanda zai cutar da wani to amma ina ba abin da aka tsana kamar a kira sunna amma yau idan da kwaramniya muke muna kiɗa muna rawar mu muna tsarewa inda muka ga dama sai a ce yayi ba komi eh ku dai ku kiyaye eh ku dai kiyaye banda keta doka wannan fa duka wai ba keta doka bane dokar Allah fa don an keta ta a ƙasa ba wai doka aka keta ba a dokar kafurci in aka keta ta to nan ne wai an keta doka amma dokar Allah don an keta ta ba komi dokar da manzon Allah ya kafa don kun keta ta ba komi abin ban mamaki to yaushe za a samu zaman lafiya yan uwa kowa so yake cuci wani a daji ba zaman lafiya a gari ba zaman lafiya a kasuwa cuta ake so a ko ina cuta ake so in dai mu'amala ta haɗa ka da mutum kawai wace hanya zai bi ya cuce ka kai kuma wace hanya za ka bi ka cuce shi aikin kenan fa kana tafiya cikin dare yanzu idan da za ka yi dare a daji ba ka tsoron kura ba ka tsoron aljani mutum ɗan uwanka kake tsoro idan da za ka hango wani abu yana sumui sumui sumui sumui ba za ka tsorata sosai ba amma idan ka hango mutum yana tawowa ka gane mutum ne gaba ɗaya a tsorace kake kawai kana ga in ya zo zai kashe ka saboda mutane su ne yanzu suka kangare suka zama mugun abu saboda an kauce wa shari'ar Allah dole ne wa nasbira ala alhaqi sai mun yi hakuri akan gaskiya fa innahu yu'khadhu minna wa yu'da li ghayrina in ba haka ba kuma za a karbi gaskiyar nan daga wajen mu sai a bada ta ga wasu mu fa alaina annaka fa alaina an na kafa ala an fusina lalle ne mu ji tsoro a kanmu li Allah yi ukaza na haza din don kada a karɓe wannan addini daga wajenmu wa yi utsa li na wani nuhlika a ba da shi ga wasu mu kuma mu halaka an annahu la zalun nasu fi isabatin min ahli al wa was-sunnah ya ani jama'atu idan aka ce isaba ma'ana abin da ake nufi jama'a kama ƙala sallallahu alaihi wa sallam la tazalu ta'ifatun tusamma ta'ifa har yanzu akan ce isaba akan ce jama'a akan ce ta'ifa duka wannan sunayen jama'a ne ta'ifa isaba jama'a jama'a ta'ifa isaba ta'ifa jama'a isaba kowanne ka faɗa duk jama'a ake nufi qauluhu yahdihimullah irin waɗannan mutane Allah ne ke shiryar da su don me ki bi hadal haq saboda suna rike da wannan gaskiyar Su wanda ya kama wannan gaskiyar ya rike to ko da yaushe kuma za a ga sabuwar shiriya tana samun sa Allah yana dada fahimtar da shi asalin addini wa bihim ghayrahum kuma dalilin su sai kaga wasun su ma suna shirya duk inda mutanen kirki suka taru to za ka ga su shiryayyu ne kullum shirya tana karuwa gare su sannan kuma wasu ma sukan samu shirya dalilin shiryuwarsu don duk wanda ya matso su a kwana tashi shi ma zai zama shiryayye wahum ya saduna a fi anfusihim su kansu za ka gansu cikin shirya wa haduna ghayrahum sannan kuma suna shiryar da wasu hazihi sifatul ulama'ir rafiqina ko kuma arrabbaniyina wannan ita ce sifar malaman da suke kafe akan faɗin gaskiya ko kuma arrabbaniyina waɗanda suke tsaye suke bautar Allah shi kadai ba sa masa shirka arrabbaniyin annahum yaqtasiruna ala anfusihim bal aidan yad'una gairahu sukan dora kansu akan daidai sannan kuma sukan kira waɗansunsu ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya sannan wasu Runa bihi sukan yi ta ƙoƙarin nuna musu wannan gaskiya wa yahduna hum su ta shiryar da su ilaihi zuwa ga gaskiya bi ma'ana annahum yurshiduna hum sukan shiryar da su ilaihi zuwa ga gaskiya wai yuwaddihunahu wa yuwaddihunahu lahum suna fayyace musu gaskiyar suna fito da ita fili ba rufa rufa ba noke noke ta zama wadiha ga ta a sarari kawai yadda kowa zai gane ta ƙoro-ƙoro wanda kuma ɗan bidiya baya son haka ƙauruhu wa huyi bihi sunan kuma sai kaga sunnoni da yawa suna rayuwa dalilin wayannan mutane Allah yana rayar da sunnoni sunnoni nawa da aka kashe kafin a soma wa'azin sunna sunnoni da dama da sun mutu eh bidiyoyi kawai ake yanzu yaushe rabonka da kaji mutumin da zai shigo masallaci ya ce eh, eh, eh. wannan to da kowa haka zai faci kuma ba ka buƙatar a karantar da kai haka ka ji wani dattijo ya yi kai ma kawai in ka zo ka ne kai ba maganar wa ya sunna take a yi in za a shiga masallaci eh amma yanzu ba yanzu in ka zo shiga masallaci ka san karatun da ake yi na sunna na asali wanda manzo Allah ya koyar ka san da kafar da ake shiga ka san kuma wanda ake faɗi in za a fita ka san da kafar da ake fita za a soma kiran sallah har an ɗauka ma wata sunna ce muhimmiya a kiran sallah ba abin da ya shage muryar kama amma dole sai ka ce eh, eh, eh. Eh, har sau biyu fa sannan ka ce eh, eh, to kaga wayannan duk an watsar yanzu idan ka zo ka san me ake ka san ka'ida ka san matsayin kiran sallah ka san yanda ake fitar da lafuzza yanzu masu kiran sallah yawancinsu sun gyaru bidiyoyi nawa aka watsar sunna nawa aka arkaraya eh wa yahdi bihim sunan Allah yana raya sunna da irin wayannan jama'a wayanda suke taruwa suna gano ya sunna take ya bidiya take ya ainihin Allah yake ya manzon Allah yake sunnoni da yawa ake raya eh da addu'o'i da yawa ba yanzu da ba musamman akwai wani littafi ismu muslim ba In yanzu da yawa mun san addu'o'i azkar na kwanciya azkar na tashi azkar na fita gida azkar na dawowa gida azkar na shiga kasuwa azkar na kinkara shiga gari azkar na haura tudu azkar na gangarawa azkar na hawan motsa azkar na sauka duka mun sani yanzu da ba da babu wannan tafiya kake ma a hanya idan hutu ya kama ka kaga bushiya za ka huta da a dai ka je sarbo e wai sarbo eh jomire en pellel ngeel mbaɗe muñal min pooftay e eh. woytine addu'a sarbu mo on dey e eh. jom en pellel mbaɗe muñal min poftay wai bum wata addu'a ce ta korar in ma aljanun suna nan dai to kama an musu sallama ne sannan wai a gaya wa shugabannin gurin nan fa za mu ɗan huta ne kawai kar mu cutar da mu to muka zo muka gane a cewa nan duk shi ne ba ba haka annabi yake ai ba eh ga addu'ar da ake ashe in za a sauka a wuri muka zo muka huta da wancan shirmen muna abin nan shi ya yasa shaidanu da tsoron mutane suke sai suka ga mutane suna girmama su sai suka dawo kawai sai suka ɗau karbi girman kawai sai suka rinka takura mutane ba cikin tsoron suratul na haka Allah ya ce ba eh da tsoron jama'a suke yi da jama'a suka dawo suna girmama su kuma sai suka dawo kuma suna cutar da jama'a to mutanen kwarai Allah ya taimaki duniya wa yuhyi bihi sunan Allah yana raya sunnoni da su ai sunanun nabawiyya sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke mai ba da an sat bayan da an bunne su bayan da an bubbunne su sai gashi yanzu malaman sunna sun tashi haikan suna zabulo mana su wanda fanat an bunne su fa suna ha sai ga sunan suna daɗa fito da su wai ha suna raya su har yi dariqatu wannan ita ce hanyar mutanen kwarai hanyar ahli sunnati jama'a kenan zakulo duk wata sunnar da da aka bunne su fito da ita su ce to ga asalin yanda addini yake annahum yau sunana suna rayar da sunnoni mai tunar bid'a suna kashe bidiyoyi bidiya nawa aka rusa yanzu har mutum ma kunya yake yayi ta gaban mutane da kuma an ɗauka ba bidiya ba ce wai na hadha din suna ainihin wato jaddada wannan addini man jaddidu laha dinaha ko man yujaddid laha dinaha haka ne ko ina ko na tafi wani wuri ne wai duna hada din suna sabunta wannan addini hatta Yahuda, har sai ya koma kama unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam har sai ya dawo kamar yadda aka saukar da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi abubuwa da yawa yanzu ana nan ana gane yadda aka faro shi asali dalilin wazin sunna ne wa'annan yan bidiyan inda don su ne yanzu da abubuwa da yawa kawai muna nan muna ta kwafe eh da ba haka kawai za mu rinka kiran halilu wai shi zai mana ruwa in fari ya yawa wai halilu ne mai ruwa halilu ka ba mu ruwa halilu ne rigar ruwa halilu halilu bari, halilu halilu to wai halilu wai awaki na kuka halilu shanu na kuka halilu dabbobi na kuka mutane na kuka halilu Tabki na kuka halilu koguna duka na kuka halilu halilu ka ba mu ruwa halilu kuma fa ƴaƴan musulmai ne za su tawo dattawa suna ta zage zage sadda ne in halilu ne bala in biya eh yanzu fi sabilillahi yanzu yanzu ƴaƴanmu za su fito suna neman halilu ya musu ruwa saboda mun nuna musu wannan Allah ne mai yin ruwa eh sun san waye halilun ne wai khadir khadir a abokin karatun annabi musa alaihi salatu wai shine mai rigar ruwa mai wandon ruwa mai rawanin ruwa mai takalmin ruwa mai shimfiɗan ruwa mai kwana kan ruwa mai tafiya kan ruwa to halilu ka bamu ruwa to wannan ruwan da yake tafiya a kansa wa aye mai ruwan nasa ne eh Shima ma ba nasa ba ne bawan Allah ne ba to me yasa ba za a nemi ruwan abun mai ruwan ba da a lokacin duk oho dottijo ba bai gane kuskure ake yi ba sai a yi ta yi kawai har imamin kuma gabansa za ku bi eh, kuna yi kuma bai gano kuskure a kai ba saboda shi ma bai samu tarbiyyar sunna ba to kaga ashe akwai matsala duk yankin da ba su da malamin sunna wallahi sun yi asara sun yi asara sun yi asara in ruwan aka tsananta aka kira halilu aka kira aka kira ki yaki to kai sai ka sa kayan matar ka ita kuma ta sa kayan ka. in kai baushi ne ta ɗau bindiga in kai malami ne ta rataye huzu da gafakka matar liman kenan daga an ganta da tawada da alluna eh sai a fito kowace ta zama ta yi shigar mijinta wai za a roƙi ruwa tun da an ce halilu ya ƙi na eh maza sun roƙa sun roƙa ba ya mata su karfi kayan masan sai su tsare su fita waje wannan fa duka wai ana ga kawai daidai ne wannan duka maguzanci ne ba. ne hatta ya uda kama unzila har addinin ya dawo kamar yadda aka zargar saukar da shi ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli fataratin min min zamani a kuma kowane lokaci daga cikin zamani ya ba'asullahu li ya ba'asullahu li hadhihi al-umma sai Allah ya tayar wa wannan al'umma man yujaddidu laha dinaha wanda zai sabanta mata addininsa kullum in aka samu wani ya faɗi ya mutu makiya gaskiya suna murna ko to sai Allah ya tada wani can ma sai Allah ya tada wani can ma sai Allah ya tada wani kuma daidai da yanda kuke haka Allah zai tayar muku da wanda zai zo daidai da ku kuma ba zai ji tsoron gaya muku gaskiya ba ba zai ji tsoron rasa wani abu daga wajen ku ba matukar yana tare da gaskiya abin da yake hana waɗansu faɗin gaskiya don kar su rasa abun hannu wasu yanzu wannan gari duka ga abun da ake so in ka faɗi haka ba za ka rasa matsayi wallahi ƙarshen ka duk abun da za a yi ba, ba za a yi da kai ba kuma ka gawa ne ba babban mutum ne shi yake yin kaza yana bada kaza yana bada da kaza ma amma wallahi in ka sake kai ba za a yi da kai ba karshe ne ka ga mutum ya shiga rububi shi ma ana bidi'a da shi ko ya samu matsayi to har yanzu ko matsayin bai fi naka ba ya yi bidiyar ya yi bidiyar matsayinsa bai wuce naka ba to dama bai yi bidiyar ba ya fi mishi aiki aikin banza ka zan yanda irin wannan abun yake kuwa yanzu kai da kake rike da sunna idan da za ka je ka ce musu zan bar sunna in dawo da wajen da sai kaga an ma taimako haka haka in ba sa ba har mota za a yi ma kuma sai an baka mukami sama da wa'inda suka yi shekaru suna bidiyar duk taron da aka je kai za a ba fili don a rika cewa wannan fada kaza yake yi yanzu ya dawo ya gane gaskiya sai ka samu girma sama da su su kuma suna nan suna rike da shi me yasa suka yi haka in har taimakon suke su taimakon na gaskiya ne wa'inda suka daɗe dinna a taimake su mana yanzu inda za ka je ka ce ka zama arni sai ka ga yadda arna za su mata kan ba ka kashe ko kobo ba za a haɗa ka da mace aure kyauta to ba wa inda suke son mace ne a cikinsu wanda sun daɗe suna kafurcin to mai sa inda gaske ne taimakon gaskiya ne a basu mana eh to haka abun yake kana nan kana shirmin ba mai kula kama wannan ba mai kula ka kai kuma kana tsoron wai kar ka bari don kada a daina kula ka kuma kana yin ba kula ka ba sau nawa sai haukan kai kawai kake yi Allah ya tsoro ina muke sannan kuma wa yana hauna anhu haka ne ko yadda ka faɗa na faɗi ko ban ga ba ko dai wayanfuna to wa anhu tahari wa anhu tahrifa suna korewa addinin musulunci karkata duk inda aka karkata shi sai su karkato shi su maido shi daidai su ce nan an karkata shi ba gaskiya bane tahrifa na yan shishigi wa halin mubtilina da ainihin wato kaucewar mabarnata wa ta'wilal jahilina fassarori na jahilai duk gaba ɗaya halin sunnati wal jama'a in sun zo su ce maka wannan shirme ne da da hadisan ƙarya da ake ta karanta mana ai suna da yawa sai a zo a yi ta akwai kwana ana ba ku tarihi har kuna kuka sai a ce an ibnu abbas ko ba gaban sai a ce dan abbas ne to ahli sunnati wal jama'a suka zo sai da suka fara wazi aka ce ai wannan da'ifi ne wannan mawdu'i ne wannan hadisin ai na ƙarya ne duk hadisan asalin ashe suna nan ba a karanto su sai a ɗebo tatsuniya kawai a kai mana tatsuniyoyi kawai ake mana muna ta kuka mun ɗauka gaskiya ne haza fadlun min Allah kaga wannan rike gaskiya da gano ta da tsayawa a kanta da taimakonta da cincirindo a inda ake karanta ta wallahi fadlun min Allah falala ce kyauta ce min Allah daga wajen Allah azza wa jalla fa kam ta'azzaba hada din da yawa wannan addini aka kawar da shi wala yazalu rabban kama unzila kuma amma bai gushe ba yana nan garam kamar yadda aka faukar da shi sau da yawa ake kokarin karkatar da shi a yi talon kwasa shi sai ya karbi ƙarya ya zama gaskiya amma ina yana nan yadda Allah ya saukar da shi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana nan kamar yanda yake bi kitabihi wa sunnatihi yanda yazo a cikin littafin sa yanda yazo a sunnarsa kamar yanda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sa alqur'ani da yanda ya bayani a cikin sunnarsa hadisansa wa'anda suke bayyana ainihin daidai da abin da ba daidai ba lam tata'adda yadun alayhi Bitta babu wani hannu da zai zo ya ta'addanci akan addinin musulunci kuma ta'addancin ya zauna wallahi sai an samu wani wanda zai tarwatsa wannan ta'addancin yace ba gaskiya ba ne ga asalin kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah yake inna nanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani ko mu za mu kare kayan mu duk yadda kuka yi kokari sai sun tarwatsa alqur'ani ba za ku iya ba Yadda duk suka yi sai sun tarwatsa alkur'ani ba za su iya ba don Allah ya riga ya ce zai tsare kayansa shi yasa yake tayar da bayansa matasa suna haddace qur'ani dottawa ko rijawa suna haddace qur'ani in ka kawo karkata a qur'ani sai su ce maka ba daidai bane ga yanda ayat take Allah ya taimake mu da ma'addata tafsirai wa'anda suka ɗauki fassarori daga salafu salih in kai muguwar fassara su ce a'a wannan fassarar ba a taba samun ta cikin magabata na gari ba babu ɗaya daga cikin malaman tafsirin kwarai da ya taba yin irin wannan fassara ba don haka wannan fassarar ta ka ƙarya ce sai a fito da abun daidai saboda ne sai su ce maka ga hadisai wanda suka yi magana akan wannan matsala ga bayanin sahabbai ga wata matsala da ta faru muhawara tsakanin wane da wane cikin sahabbai lokacin manzon Allah aka ce kaza aka ce kaza a aya kaza ya za ka ce kaza kai kuma yanzu hmm? to don haka Allah ya yi alkawarin tsare wannan alkur'ani ta hanyar aje mutanen kwarai masu haddace shi kuma suna aiki da shi ma huwa alqur'anu eh ha huwa alqur'anu ko ha huwa alqur'anu unzila ala muhammadin gashi nan dai wannan alqur'anin a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka saukar da shi ba abun kowa ba yustafadu alaiha ko eh to na yi tsallako ha huwa alqur'anu kama unzila ala muhammadin lam yughayyir minhu me harfu wahid ba taba jirkita masa harafi daya ba aka jali kana zuwa ko alif baki kai abun da ake alif ja alaramomi ba za su yadda ba sai ce ya kata ya ara eh kata ce to ta alif ja a sama eh in kata alif bakin zai karatu ai to amma ba haka ainihin magabatan asali suka rubuta shi ba don haka ta ya ara sannan kata alifin a sama eh, Musa sai ka sa mimun wawun sinun alif karma ka ce min jaye waw sin alif baki bai zama musa ba ya ce to ba haka ba ne daga min jaye waw sin ka sa ya ara sai ka sa to sa alif ja a sama musa ke ko haka ake rubutawa ba mu yadda da wani eh idan rubutu kake yi ko da alamin sai ka zo kace allikafa sai ka sa alif baki to ce a kai kai kai mm, mm, mm, hada shi hada shi eh gaban allikafan ka sa alif ja eh kar ka kare karan bakin jona shi alami na a hade yake eh kar ka yanka in kuma kai zo ka yanka inda ake yanka inda ake hadawa yake kai kai kai ka yanka baki ai hada shi waɗannan Allah ya aje su ne don tsaron ƙur'ani yanda yake rubuce a haka za a tafi har duniya ta tashi kuma ƙa'idar ta an aje kuma wa'ansu su kuma kana zuwa ka fassara shi ba daidai ba su Allah ya sanar da su tafsirin magabata to ce ina ba magabacin da ya taɓa irin fassarar nan su kuma Allah ya hore musu wannan sun san shi sun san hadisai kana kawo gurbataccen hadisi a kai kai kai kai kai wannan hadisi duk malaman hadisin duniya sun yi ittifaqi akan maudu'i ne hadisin ƙarya ne ba daga manzon Allah yake ba kira ne kera sha kai baya cikin ingantattun hadisai kuma in ka bibiya littattafai ka zaka tarda sai ka yi series gaskiya sai an samu masu tsaronta kwarai to amma eh, a bidiya ana tsayawa a tantance kawai wa'azi ake a nemo maurudi a lafta sai ka ji an yi kambara kawai a nemo ba'ifi a faba sai a nemo wani ma a take an taɓa yin wani malami a wani a ƙungiyar izala idan yana muƙabala da 'yan ɗarika, yana ƙero hadisai da iya larabcinsa kawai duk wanda ya daɗe ya san izala da daɗewa da na faɗi haka zai gane waye sai dai ya sabbin 'yan izala amma duk tsohon ɗan izala in na faɗi haka ya san waye da haka yake kada su a muƙabala ɗan ɗariƙa saboda su su san hadisi ba sai ce an abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa min kaza wa kaza wa kaza kullu man fa'ala kaza wa kaza wa huwa bid'iyyun wa huwa kaza wa kaza rawahu muslim me za ka ce anan kawai sai ka ga ɗanka ɗan ta'adda ya yi shuru ya rasa yadda zai yi to shi ma kun san yanzu a inda yake ya koma ƙur'ani to duk wanda zai yi ƙarya a addini ba zai karko ba neman matsayi yake yi a lokacin ba wai don Allah yake wa azin ba kuma a lokacin shugabanni sun yi ta masa bi ya kake yin ya ce ah, to ba muna so kawai sun san hadisi ne ai to ya ka gani mun kada su ai sai to ka daina in zaka tada kada mutum a muƙabala ka kada shi da gaskiya da haka ba a aka shiga sa'in sa da shi malami ne kuma fitacce in ya hau mimbari za ka ji tuturi a kawai ko ina kabbara wani ya hau mimbari a wancan lokacin duk tsohon nan ya zala na faɗa ya sani amma ku sabbi sabbin nan duk yanzu ba ku gane kowaye ba eh in dai aka ce ya zo mimbari to za ka ji kawai ko ana bacci an farka to amma da yake ba gaskiya yake yi ba yanzu labarinsa ma yake daɗe baka ji ba shiru ya koma ya dena ya koma ya ce dawa zai yi ya bari ya koma wai ƙura'ani ne ya dinka cewa hadisi ƙarya ne duk wani littafi ƙarya ne duk kage ne muslim din ma yaushe ya zo buhari yaushe ya zo waye yaushe ya zo wai yanzu bari ya samu mukami shi da kansa yanzu ya fita ƙungiya bari ya samu mukamin kansa ta ƙarya za ka samu mukami yara ƙanana suka zo suka suka yi huce aka san fa duniya shi din yanzu yana nan da rai amma ko sunansa ba a ci to don kana tare da mutanen gaskiya in ba gaskiyar za ka yi ba ma ba za ka je ko ina ba ba inda za ka kuma ƙarshe ba za ka yi ƙarko ciki ba waje za ka yi don Allah ba yadda za a yi tafiya ta tafi hatta ya nizal khabisa mai bayyin dole sai Allah ya tace na kirki ya hutar ya tace na gaskiya ya hutar duk inda aka yi tawaga ana tafiya to akwai wanda ba don Allah yake yi ba akwai waɗanda don Allah suke yi kuma a kwana a tashi wanda ba don Allah suke ba za a ga suna komawa baya suna bari suna bari suna bari suna bari kan sai ka ga masu yi don Allah ne tsantsa ga su ‘yan kaɗan ce dama to sai ka ga tafiyar ta bi daɗi don wa'yancan ɗin akwai hana ruwa gudu hana ruwa gudu haka aka yi tayya lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka yi dai ka ga munafukai su ru ru ru sai da Qur'ani ya zo ya rinka ware su ya rinka ware su yana ba da sifofin su yana ba sifofin su aka tace sahabban asali na tsantsa muminai wanda in aka ce mumini yanzu ga ji za a kira su tare suka yi musulunci da sahabban gaban manzon Allah sahu bayan manzon Allah jihadi a tawagar manzon Allah amma ba a kiran su sahabbai ana kiran su munafukai Kada karewa dai tawaga dai irin ta manzon Allah kana ciki amma baka samu darajar sahabi ba ka zama munafiki wata asara ce ta saka to wallahi duk aikin da zaka yi in ba don Allah za ka yi shi ba <clears throat> to asirin ka tone ke, kuma a wulakance kake ka tsaya ka yi don Allah in ma da ba don Allah kake ba ka sani abin da kake yi domin sannan ba zai amfane ka ba ka mai da niyyar ka ta zama don Allah domin abin da kake tunanin nan in ka same shi ma iyakacinsa duniya in ka rasa shi kuma ba shi kenan ka yi asarar duniya ka yi asarar lahira an gane wannan to shi yasa yawanci addinin asali za ka samu masu faɗin gaskiya ne shi in ya taso gaskiyar nan ita zai yi ta faɗi zai yi ta faɗi ba zai rabu da gaskiyar ba don wani abu ya taso ba zai wanar da gaskiya ba don kwaɗayin wani abu ko matsayi ko a kaɗa da mu a raya da mu a dama da mu a sha da mu wannan duk ba zai sashi ya bari ba don da yawa irin wayannan ɗin suna nan wanda idan da za mu tsaya muna zazzana muku su wanda aka taso ana raya sunna da su karshe suka dare suna nan da yawa Allah ya taimake mu a ina muke na'am wa hada وهذا من حفظ الله له wannan fa daga tsaro ne na Allah Allah ne ya tsare wannan addini shi ya sa kuka gan shi wato daram Allah ya ba mu baiwa na mahaddata alqur'ani ya ba mu baiwa malamai masana tafsiri ya ba mu baiwa da malamai masana sunnar manzon Allah hadisai nagari, da wanda ba na gari ba duk sun kwankwance su sun san su saboda babu inda za a layince musu sun san lugar larabci sun san ka'idar wasu ajiyar larabci Allah ya taimake mu da su saboda ne don addinin ya samu tsaruwa don littafin ya samu tsaruwa sunnar manzonsa ta samu tsaruwa haisu kanat al-kutubu as-sabiqa yustafazu alaiha ku duba ta yanda littattafan farko ana haddace su ai ana haddace a taura ana haddasa lijila a lokacin ruhubaniyawansu al'abaru wa ruhuban kanu <clears throat> yughayyi'una kitabahu suna haddace su amma yanzu zo suna ta su saboda Allah bai yi alkawarin tsare su kamar yadda ya alkawarin tsare alkur'ani ba za ka ce watakila su wayancan littattafan ba a samun hafizan da suka haddace su Allah yake ce bi masu hufizu saboda abin da suka haddace min lahi ai ana magana ne akan ahlul kitabi a ce su ma akwai masu haddace taura suna haddace linjila amma kuma hakan bai sa ta samu tsaro ba su da kansu da suka haddace din su suke karkata ta sai su yi amfani da ita don su ci duniya su yi amfani da ita don su samu rayuwar duniya amma kuma a cikinsu akwai mutanen kirki wanda su kuma ba sa ainihin karkata ta irin su abdullahi ibn salam ko kaga shi malamin attaura ne na kirki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kawai sai musulunta to amma sauran <clears throat> ba su da aiki sai dai amfani da attauran suna damfarar jahilai da ita suke tsibbu da ita suke ci da ita suke sha da ita suke ɗaurewa mukamin su gindi da taurar kamar yadda wayansu suke zaune ba su da aiki sai ci da alkur'ani da alkur'ani suke ci sun zauna ba abin suke jira wai ka shiga matsala ka zo su kuma tasu matsalar ta kau eh, ai ba mai matsalar malamin sai bubarin gama malamin tsibu ba ba mai matsalarsa ka san matsalolinsa ne shi idan ya ga mai zuwa gunsa ma ya je gun wani dan tsibun nan ma matsala ce eh, eh. shi matsala ba ta bai rabuwa da matsala kuma in da kana zuwa ka kwan biyu baka zo ba zai yi ta tunani abin da ya maka ne bai yi ba yanzu wani wuri kake zuwa kila ma yanzu haushinsa kake yi. duk a tsarge yake ba tun da dama ba abun kirki ya yi ba don haka matsala matsala matsala duk ta kare a malamin da ba na Allah ba hasada kyashi jin haushi kushe wani duk a kansu ya kare eh. to haka yahudawa ba su da aiki abdullahi bin salam lokacin da zai musulunta ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kira yahudawa in ku ya gefe ka tambaye su ni ka ce musu ni waye ka ji abin da za su faɗa sannan idan na fito na ce musu na musulunta ka ji me za su ce da suka zo ya ce musu me za ku faɗi game da abdullahi bin salam yace wai dattijon cikin mu kenan mutumin kwarai masanin attaura malamin gaskiya malami ne na inna ha mutumin da baya son ƙarya baya faɗin ƙarya duk inda yake kun muna wurin mutumin kirki ne baya zama da mutanen banza suka yi ta yabonsa suka yi ta yabonsa ya ce musu to yanzu idan da zai zo ya ce ya shiga addinin musulunci ya za ku ce ai ba zai ma shiga ba in ku har ya shiga to addinin musuluncin gaskiya ne kawai eh fito daga bayan labule sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah suka ce wai dama wannan kake faɗi ki ba ai babu tuwon banza a cikin mu kamar sa'i mu ai ba mu tsammanin wannan kake a wannan ai mutumin banza ne ko can dama a cikin malaman ma shi dan iska ne suka yi ta kushe suka yi ta kushe shi yake to ya kaji yake to kar ka yadda ba da ya huje ka dai gani yanzu yanzu suka yi daini yanzu yanzu suka bata ni yake to kai hattara ka san zaman da za ka yi da yahudawa to duk mutumin da yake kin gaskiya baya son ta wallahi kai kafa kafa da shi in ka zo gabanta kam za ka ga kawai kuna fara'a kai na shi ne kuma haushin kai ke haushin kai ke har ma wai zai ce kwana biyu wallahi mun daɗe ba mu gaisa ba wai shi har ya yi ka wai he miss yi to wallahi ƙarya yake haushi ya jima da kuka haɗu so yake ya ji ka haukace ko an ɗaure ka ko an kashe ka ko ka mutu haka nan kyauta eh, don yayi yi ya yi kulumboton ka dushe ba ka dushe ba ka bari ba ka bari ba ka bar garin ba ka bari ba ka mutu ma ba ka mutu ba wannan dan iska sai dai Allah kawai ban Allah ya isa wallahi ya kalle mana kasuwa wallahi ba shi kawai ai Allah ya fi shi to da to da fa ya za ka yi ma wannan magana Allah ya fi shi mana shine malicin sa ai eh? to su ma kansu suna haddace a taura rubaniyawa da su ahbar fakanu na kitabahu amma suna kozartar da littafinsu su wa yadkhulu fihi taghayyir akan shigar da girkice-girkice a ciki wa tabdil da canje canje wa tahrif da karkace karkace duk ana yi a cikin at-taura ana yi a cikin linjila amma qur'ani ya gagara saboda me inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna kama hasala lit-taurat wal injil hakan ba zai faru da alqur'ani ba kamar yanda ya faru da Attaura, kamar yanda ya faru da injila illa anna Allah sai dai shi Allah takaffala ya tanadi huwa subhanahu wa ta'ala ya jibinci hizzi hada alqur'an da kansa ya jibinci tsare wannan alkur'ani da kansa yace zai tsare shi kaga tsare da zai yi zai rika tayar da zarata da suke tsare da shi duk yanda ka can yau idan da za a kone kwa duniyan nan kamar yanda na sha faɗi akwai yanda za su rubuto mana sabbi ka to a ce a taura ma ana haddace ta don uzairu lokacin da ya rasu Allah ya karɓi ransa ta amin shekara ɗari yana kwance Allah ya tayar da shi kuma bacci kawai aka sace na shekara ɗari jakinsa ya mutu ya rugurguje ɗan kwandon da ya je waya gona ya ɗebo inabi shi kuma inabin bai canja ba bai fita ba har ruwa yana ɗiga daga hancin da aka ciro kaza in ka cire ɗan itace za a ga ruwa yana ɗiga ko to wayannan shekarun duka da aka dubi kwandon ga wannan inabin har ma ɗan ruwan kamar yanzu yanzu aka ciro shi shekara ɗari jakin kuma ya rugurguje ya zama ƙasa shi kuma Allah ya tayar da shi ya dawo ba wanda ya sani a garin duk an mutu sai tsohuwa ɗaya da tana yarinya tana jin labarinsa ta ce lalle akwai inda uzairu ne yana da tambari kaza a duba in an gan shi kuma ko an ga wannan tambarin a bincika shi kaɗai ne mahaddacin attaura wanda zai iya kawo ta aka in shi ne da aka zo aka duba ga tambarin sannan kuma aka ce to ga attaura ta ɓace ta lalace ya ce kamar ta dawo ya zo ya rubuto sabuwa dal aka je fada gurin ajiyar tarihi asalin attaura ta asali aka ɗauko aka ga ko harafi ɗaya bai bambanta ba da wanda ya kawo kaga ce ita ma attaura ana haddace ta amma Allah bai yi alkawarin tsaronta ba linjila ana haddacewa bi mastufi rubo min dilla. to amma qur'ani Allah ya ce lalle za mu tsare shi daga lokacin da ya fara sauka har tashin alkiyama ba wanda ya sai canja shi amma wayannan an samu tahrif an samu ainihin tawili iri-iri wanda suka rinka yi wa ainihin littattafansu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana alqur'ani yace hadha alqur'an fala yajru fala yajra'u ahadun an yughayyira minhu buharfan wahidan babu mutum ɗaya da zai yi tsauri a ce gashi yayi tajarru inda zai canja harafi ɗaya a cikin alqur'ani wane mutumin wa hadha min ni'matillahi ala hadhihi al-umma wannan ba karaman ni'ima bace da Allah ya yi wa wannan al'umma qawluhu fa humul ladina na Sauji ku yi hakuri, dattawan gabatin suna yawar sun da ne ganye ne Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana imani da fahimtar addini Allah ya dada ainihin tsare mana imaninmu ya tsare mana fahimtarmu ya tsare mana tabbatar mu akan gaskiya ya taimake mu da sabati domin idan Allah bai taimake ka da sabati ba yanzu nan zamewar ka ba za ta yi wahala ba Eh, farko abin da za mu yi ta kokari da yi don Allah ikhlasin nan wallahi wallahi shine ya rage wa ahli sunnati wal jama'a su dage a kansa ikhlasi ahli sunna sun dage sun bar shirka sun dage suna nisantar bid'a amma ikhlasi yana nema ya gagara. yi don Allah duk abin da yake na gumaka ya bari tamfi ya bari bid'a ya bari amma ikhlasi ya gagara yi don Allah wannan ba ƙaramin abu ba ne kuma wallahi yana nan shi kamar yadda ka san dai shirkaccen da ka nesanta wajibi ne to haka ikilafi in baka in baka ainihin nesanci yin abu ba da ikilafi ba to kana tare da shirka domin shirka ce duk ibadar da aka yi ba ikilafi shirkan ne to amma mutane ba su fahimta ka ba duk abin da za ka yi ba don Allah ba to shirka ne ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا kaga duk abin da za ka yi na bauta ka yi shi kyakkyawa da ikilasi kada ka yi shirka cikin ibada shirka cikin ibada shine abin da za ka yi don Allah sai ka yi don abu don wani don kada don a don i don kaga wayannan su ne suke damun ahli sunna yanzu su ne ya kamata mu dage mu kakkaɗe yi don wani Allah mu tabbatar da ikilasi a wajen ibadarmu karatunmu karantarwarmu taronmu kasuwancinmu komi taimako sadaka kyauta Kin za ka yi ka yi don Allah ba don wani abu ba to in ba haka ba wallahi za mu yi asara za mu rayu a kan kitabu wa sunna muke yi amma muna yin abunmu ba don Allah ba sai mu je lahira mu tashi a tutar banza Allah ya kare don haka mu yi kiwon ikilasi wallahi mu dage yanzu tunda mun kakkaɗe canfi mun kakkaɗe bidiyoyi mu dawo yanzu mu yi duk abin da za ka yi farko lokacin da za ka yi ingantaniya ingantaniya ka tabbatar da niyyar ka mai kyau ce to sai ka ci gaba da gini kai ta yin aikin daga kan hararo niyyar ka gaba don wani abu kake to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka dawo kai don Allah Allah ya taimake mu Allah ya mana gamda kaza Na. Na. a akwai kyautar da za ka yi don ƙara soyayya da matarka wannan ko ba don Allah ba eh kamar eh kamar sarki ya ce eh wannan za ka je don don sarki eh to wannan dama don rayuwa ne dama don kiransa kaje kuma kaje ya ga kaje to yaya in Allah ne ya kira ka ba eh Allah ne ya kira ka sai kai kuma don wani ya ga kai ma mai kokari ne kana amsa kiran Allah eh kawai wane yana kokari baya fashin makaranta to wannan na ibada ne kar ka kuskura kana zuwa jam'i akai akai don a cewa ne baya kuskuren masallaci a kai don Allah Yawwa, ko kuma kai ta kokari ka je wani taro so ake a ganka a cewa ne ma fa mai kokari ne ya zo ko kuma za ka ba da abu so kake a ji ka ba da kaza a ce kai mai kokari ne abunda kuma don Allah ake yi to yaya idan don Allah kake kuma ana faɗi wannan albishir ake maka wani sahabi ya faɗa ya ce ya rasulallah za mu yi aiki don Allah sai a zo ana ta daidaitawa a gari a rika cewa mun yi kaza mun yi kokari mu masu kaza ne yake to alama albishir ba don Allah kuka yi ba eh to wannan albishir ake muku don duniya ta san cewa ku masu kokari ne a aikin Allah kaga ashe abun da kake son ma idan da don Allah kai da zaka same shi in ma yabon ne in kai don Allah Allah zai sa a yi ka din kuma ba zai rage maka komai a ladanka ba amma idan kai don Allah don yabo kuma ka je don kar a ce baka je ba ko ka bayar don kar a ce baka bayar ba ko ka bayar da yawa don a ce ka bayar to ƙarshen ta za a faɗa din shine ladanka kawai a lahira baka da komai amma don wane ya kira ka kai kai kokari ka zo don ya ga ka zo ko ya gayyace ka sai ka je don ya ga kaje wannan shine dama don ya san kaje din ne ai wannan ba shine aikin ibada ake nufi kun gane wannan yawo Allah ya tsince mu kuna yi wa sarki coge ke ne <laughs> <laughs> an je da yawa

yanzu ɗan shiru da muka yi da karatu wata ‘yan fatara ce idan ka ya rasa kuɗi me ake cewa fatara ko wancan kuɗin sun ƙare wasu ba su zo ba to a nan ɗan tsakanin kana tare da fatara kuɗi ko sai sati guda baka je karatu ba to wannan ɗan tsakanin fatarar karatu sai daga yau sai ka kamu da rashin lafiya kai ne baka tashi ba sai sati guda wannan ɗan tsakanin ka samu fatarar lafiya fatarar lafiya kun gane abin da ake nufi da fatara <coughs> na'am الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله shi yasa ake kira fatarar annabci daga lokacin annabi isa kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga fatara ce ta annabci go mu yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa muhammad wa ala ali muhammad wa ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa anta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ثبت أقدامنا على الحق اللهم ثبت أقدامنا على الحق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين